yawwa ina tare da mai girma gwamnan jihar yobe alhaji mai malagu ne wanda kuma a wajen taron majalisar koli na jam'iyyar apc aka naɗa shi a matsayin shugaban kwamitin rigo na wannan jam'iyyar na tsawon wata shida alhaji mai malagu ne ya ka karbi wannan aikin ne to alhamdulillah wannan aiki aikin jam'iyya kamar da kowa ya sani aiki ne na jama'a wanda kuma wannan kwamiti da aka kafa an zaɓo wa'annan membobi bisa kwarewansu da cancantansu a matsayinsu su ma na shugabanni kuma wannan aiki abu ne da insha Allahu ah, da haɗin kan 'yan jam'iyya za mu yi shi cikin kankanin lokaci ah, aiki ne da ya ta'allaka akan warware rigingimu na cikin gida da sulhunta membobi a matakan ah, gudanarwa na jam'iyyar nan tun daga ward zuwa local government state har tarayya wannan abu ne insha Allahu za a yi shi wato wannan a cikin jawaban shugaba buhari ya nuna a shi kwamitin gudanarwa na jam'iyyar nan ma an rushe shi yanzu wannan ya nuna sai an yi babban taro kenan an zaɓi sabbin shugabanni a cikin wannan aikin na eh, to ai shi ne aikin da ma aka ɗora mana ɗin aikin da aka ɗora mana shine mu warware gardandami na cikin gida mu haɗa kan 'yan jam'iyya ko ma 'yan jam'iyya da suka yi fushi suka bar jam'iyyar mu yi biko mu kawo su kuma haɗa kai har a je a yi zaben koli wanda za a zaɓar shugabanni da za su rike jam'iyyar wannan shine nauyin da aka ɗaura mana a yanzu alhaji mai malabu ne me za ka ce wa 'yan jam'iyyar nan da jikinsu ya yi sanyi suke ganin kama an yi sakwa har jam'iyyar nan ta faɗa cikin rudani eh to dama abin da zai sa jikin yan jam'iyya ya sanyi shine rigingimu da yake cikin jam'iyya da ke ci yake cinyewa shine zai sa gwiwar su ya sanyi to amma kira da zan yi wa dukkan yan jam'iyya shine kowa ya yi haƙuri yanzu za a yi gyara gyaran nan ba ma 'yan jam'iyya da suke ciki ba in ma akwai 'yan jam'iyya da suka yi fushi suka bar jam'iyyar domin ba za a rasa wanda aka ciwa mutunci aka kore su ba ko kuma suka yi fushi suka bar jam'iyyar ba ko su za mu dawo da su balle membobi da suke ciki kuma dole ne a tsaya a yi gaskiya a yi adalci domin in ba gaskiya da adalci a jam'iyyar a nan ake samun matsala a nan ake samun rarrabuwan kai to insha Allahu wannan shine abin da muka ɗaukan makanmu mu fidda son zuciya mu tabbatar cewa mun tsaya da gaske mun sauke wannan nauyi da aka ɗora mana insha Allahu za yi iya kokari da haɗin kan 'yan jam'iyya mu saukar da wannan nau'i da aka ɗora mana daga faruwar wannan rikici musamman ma 'yan babbar jam'iyyar adawa ta pdp suna murna sun ce kun kamo hanyar kuma wato shiga irin matsalolin da suka shiga kenan watakila wannan ita ce damar su ta zaben 2023 za ka ce kan wannan kamar me wato ma'ana yanzu za su yi karfi apc ita ma ba mamaki mulkinta na shekara takwas za ta yi maimakon wato rabin na pdp da ta yi shekaru goma sha shida eh, wannan kasan ba za ka hana eh, 'yan abokanin hamayya su faɗi nasu ra'ayi ba dama ba za mu yi tsammanin za su zo na shiru su shaurare mu ba a yi amma allah kai mu dubu da ashirin da hukun domin ya a yanzu da aka ɗauki matakin gyara shine daidai lokacin da aka ɗauki matakin gyara da ba a bari ya jinkirta ya lalace ba ai ba wani jam'iyya da ba ta da irin nata matsala so amma a ɗauki matakin gyara a fito da hanyoyin yadda za a yi gyaran ita ce za ta dawo da jam'iyya cikin hayacinta ba wani jam'iyya da ba ta da irin nata rikici ai kuma ba yadda za ka yi ka tara jama'a ka ce ba a samu saɓani ba ba zai taɓa yiwuwa ba to amma inda ake sanin jam'iyya da take da kwari shine kokarinta na tabbatar cewa ta rike membobinta ta yi lallashin membobinta da suka yi fushi walau wanda suka bari su dawo walau a yi wa kowa adalci a tabbatar cewa kowane dan jam'iyya ya gamsu da shugabanci da yadda ake tafiyar da jam'iyya shine yake rike jam'iyya kuma daidai ne a wannan 2020 din nan da yanzu aka ɗauki wannan matakan gyaran wannan shine nasarar jam'iyyar apc wannan shine zai kai jam'iyya na apc ga nasara alhaji mai malabu ne a ƙarshe mm. ah, na san da yawa mutane da aka baka wannan mukami ba su yi mamaki ba saboda kai ne tsohon sakataren wannan jam'iyyar ta apc kai ya ka ji ranka da ji kai ne aka nada akan wannan mukami eh to alhamdulillah mu da yake mu ne shugabanni na farko na wannan jam'iyya ba ma jin daɗin rigingimu da yake cikin jam'iyya da na ji daɗi da aka kafa wannan kwamiti musamman ma kuma aka bata hurumi na gyare-gyare da kuma yadda za a tsabtace jam'iyyar a tabbatar cewa an haɗa kan 'yan jam'iyya hadda ma 'yan jam'iyya da suka yi fushi suka batta za a iya adawa da su wannan ba ƙaramin daɗi na ji ba ba ƙaramin farin ciki na ke ba saboda yau na san duk wani ɗan jam'iyyar apc a duk wani a duk inda yake yana jin daɗin yadda shugaban ƙasa ya sa baki akan wannan rigingimu na cikin gida musamman ma da ya ce dukkan ƙarace-ƙarace da aka sa a kotuna a tsakanin membobin jam'iyya da jam'iyya a janye sannan kuma a ɗauki matakin gyara kuma aka rusa kwamitin gudanarwa na jam'iyya ɗin. aka kafa wannan kwamiti na ruko wanda wannan haƙƙi yana kansu kuma aka ba su cikakken hurumi na yadda za su tafiyar da wannan jam'iyya har a kai ga zaben fidda wasu shugabanni da za su rike jam'iyya wannan ba karamin nasara ba ne ga dukkan ɗan jam'iyyar apc a ko ina yake a najeriya a ƙarshe baki ɗaya su waɗannan 'yan kwamitin gudanarwa watakila za su ce kai yadda allah ka duba sun kore mu gaba ɗaya fa waɗannan daga wannan shugabancin su kuma za ka tinkare su na san su kansu 'ya'yan jam'iyya ne shugabanni ne sun ba da nasu gudunmawa amma su ma kansu a lokacin da suke rike da wannan mukaman ba daɗin rigingimun suke ji ba suna duba hanyar yadda za su yi su gyara ne gyaran kuma an sun yi iya kokarin su ga yadda za su iya bayu suka yi gyaran ba ne so amma yanzu da shugaban ƙasa ya sa baki kuma kwamitin koli ta zauna aka ɗauki wannan kafan gyaran su ma suna tare da jam'iyya kuma su ma suna farin ciki da dukkan abin da zai kawo zaman lafiya da ci gaban jam'iyya halin da ake ciki yanzu domin ba wanda yake jin daɗin irin rigingimu da aka soma wanda ba, ba, mai iya ce maka ga ranar da za ta kare in ba kamar rana ta yau yau din nan da aka ce to an rusa kwamitin gudanarwa an kafa kwamiti na riko saboda su magance al'amarin ba alhaji mai malabu ne mun gode kwarai na gode allah ya saka